وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau 22 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta shida, wanda ya daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin al-hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakara wanda malam yake cewa wa man yashhad liman shahida lahu janna fa sahibu wa شاق فيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لن يتشي أكيد تآل السنة والجماعة wa mallam ya shahad duk mutumin da bai yi shaida ba liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil janna ga mutumin da manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi masa shaidan shi dan aljanna ne fa huwa sahibu bid'atin malam yace wannan mutumin to dan bid'a ne wa dalalatin kuma yana cikin bata shakun fi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam, yana mai shakka ne akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi malam yana raddi ne ga ƙungiyoyi kamar haka akwai waɗanda suka ƙaryata cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai ne ba 'yan aljanna ba ne cewa Allah ya ce ya yadda da su ne a lokacin da ya ce ya yadda da su bai san cewa za su kafirce ba bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka daga baya ya ce ya shafe wannan yaddan ya mai da shi kiyayya su ne 'yan shi'a na biyu su kuma suka ce a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda yake ba musulmai ba ne kamar yadda 'yan shiya suka ce guda uku wasu suka ce hudu wasu suka ce goma su ne kadai musulmai su kuma suka ce wa'annan din da yan shi'a suka ayyana suka ce su ne kadai musulmai su kuma suka ce su ma ba musulmai bane a wajen su wai dan su kishiyanci shi'a su ne nawasib su ne wa'anda suka kirkiro cika ciki saboda a ranan ashura rana ce ta bakin ciki a wajen shi'a to shine suke cewa to menene ke kishiyan bakin ciki shine me farin ciki sai suka kirkiro wani hadisi na karya, suka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ai manzan Allah ya ce man wasa ala ahlihi yawmu ashura wasa Allahu lahu tula daharin. duk mutumin da ya yalwata wa iyalansa a goma ga watan Muharram a shekarar da baki ɗaya shi ma Allah zai yalwata masa kaga me kenan dan a kishiyanci mai bakin cikin shi'a suka ce ka shafa kan maraya a ziyarci mara lafiya a nuna dai duk wani abu na farin ciki duk su dalilin su dan dai su bakanta wa 'yan shi'a rai shi kuma sai suka ce sauran sahabbai musulmai ne banda wa'annan din da ɗan shi'a suka ce su a wajen su ne kaɗai musulmai su kuma sai suka ce su wa'annan ba musulmai bane kuma kaga har ila yau ba cinyan ba kafar baya suna so su mai da martani amma su ma sai suka fada cikin me kuskure suka fada cikin bata to shine malam yake cewa mu a aqidar mu sunna duk mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida musu cewa yan aljanna ne to wajibi ne ni da kai din nan mu shaidawa wa'annan mutanen yan aljanna ne na farko akwai asharatul mubashirin bil janna akwai guda goma nan ne ake kira best 10 a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sahabi duk tsoron Allahnsa duk ayyukansa bai kai su daraja ba a wajen Allah kaga wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ɗan aljanna ne akwai abubakar siddiq akwai umar faruk sannan akwai usman bin nurain sannan akwai ali bin ammihi wa sihri kaga guda nawa hudu sai abu ubaida amir bin jarrah shine na nawa biyar sannan abdurrahman bin auf shine na nawa shida sai kuma wa sai sa'ad bin abi waqqas shine na nawa shine na bakwai sai kuma wa sai bin zaid bin am bin nufail shine na nawa shine na takwas na tara sewa zubair bin shi shine na tara sannan na goma shine salha bin ubaidillah wa'annan mutanen guda goma a duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su daraja babu wanda ya kai su matsayi to wajibi ne ka shaida musu a tun manzon Allah na da rai sai da ya faɗi ya ce manzon Allah na aljanna abubakar na aljanna umar na aljanna usman wa'annan guda goma sai da jero su yace dukkan su yan aljanna ne kaga wannan waye ya shaida musu cewa yan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malam yace to ni da kai ma mu shaida cewa yan aljanna ne kuma ni da kai din nan wajibi ne mu yadda da haka saboda waye ya bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗi daga san ransa duk abin da ya faɗi wahayi ne akai masa sa'annan almuhajiruna wa'anda suka suka halicci bai'atul aqaba al-ula wa thaniya ga wayanda suka halitti yakin badar dukkansu an shaida musu cewa ne yan aljanna ne su to wajibi ne ni da kai mu shaida musu cewa ne yan aljanna ne sannan akwai ɗaiɗaiku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yan aljanna ne daga ciki akwai Bilal ibn Abi Rabah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal me kake yi ne na shiga aljanna na ji kafanka a dab da a sahu bi ma'ana manzo Allah na tafiya yana bin shi ne a baya me kake yi haka sai ce ya ma'aikin Allah abinda na san nake yi shine duk alwala duniyar da na yi sai na mata raka'a ne shine ake kira sunanul wudu ko kuma raka'atayn wudu raka'o biyu na alwala kowane lokaci kai alwala sai kai raka'a biyar ce ni dai abin da na san nake yi kenan kaga wannan ya nuna yana ina kenan aljanna ga huzaifa sirrun nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi yakin khandak gazwatu ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa zai zo mana da labarin ahzab aljanna ta wajaba gare shi yace yana ba da labari yace wallahi a cikin mu akwai sayyidina abubakar da umar kaga su ne katkat ko a karfin imani a yanzu ana maganar aljanna ne yace amma wallahi saboda tsoron da ke cike da mu ba wanda ya motsa tsik kowaye yace sai manzo Allah ce mun ku zai fata shi je ka binciko mana wannan mutanen ya ce wallahi in ba dan manzan Allah ya kira sunana ba ya ce huzaifa tsoron da ke tare da ni a ranar wallahi ba zan iya tashi ba ya ce amma ya zama dole tun da umarnin manzan Allah menene ya ce haka kawai na saduda na tashi kuma ya ce min duk in ka je wajen kakai komai ka je binciko mana labarin suka dawo ya ce har da na je wajen iska ne Allah ya kada ƙura ya ce a lokacin sai na hango abu sufiyan yana cewa mushrikai a wannan lokacin kowa ya duba wake gefensa ya ce ina ji an yi haka to sai na ce kai nan waye sai ce ni ne wani sai ya juyo na ce nan waye sai ce ni ne wani sai ya shiru ya ce to to to kada a taba shi ya ce shi ne wani an gano cewa musulmi ya shigo ciki ya ce hanna ɗaga kwarina da baka haka zan harbi abu sufyan sai na tuna ai manzo Allah ce kada in yi komai kaga inda kai ne zaka ce a ah, ni ce bari zan dan dana a'a sai sai maida sai ya koma kaga wannan ya nuna shi ma Huzaifa yana ina kenan yana aljanna ya ji ya bada labarin ko bai bada ba ya bada ga ukasha bin mihsan ukasha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'ummansa akwai mutane dubu saba'in za a shigar da su aljanna babu hisabi kuma babu azaba ukasha sai wuf sai ta yama aikin Allah karo kaman Allah in zama ɗaya daga cikinsu. sai manzo Allah ya daga hannu ya ce ya Allah ka sa ukasha bin mihsan a cikinsu, a wata ruwaya sai ya juyo sai ya ce kana daga cikin su kaga ya nuna kenan me ah, ukasha bin mihsan yana ina yana aljanna sai wani mutum ya ce to ni ma ya maki Allah ka roƙan min Allah ya sa ni cikin su sai manzo Allah ce qad sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka kaga ba ce banda kai ba dan kagan an ce banda kai kaga kenan <laughs> sai manzo Allah ya ce mai me kashi ya riga ka sai aka buɗe kofar to akwai ɗaiɗaiku na sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida musu sa'annan ga Sabit bin Dahda wanda Imam Hakim ya rawaito hadisi ingantacce hadisin Anas a cikin mustadrak nasa a mujallaji na uku Sabit bin Dahda sahabi ne yana da gona gonansa akwai bishiyoyin dabino guda ɗari shida suna zaune a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yaro matashi ya zo yana tare da wani ne wani sahabi dalilin shi ne yana so ya katange gonansa ga baki ɗaya sai aka samu bishiya guda ɗaya wacce ba tasa ba ta zo gabda. daidai boundary gonansa ta yadda ba yadda za a yi ya shigar da wannan bishiyar cikin gonansa tunda ba tasa ba ce sai je samu wannan sahabin ya ce to da Allah ka dan bani wannan dabinan guda ɗaya mana saboda in samu in katange gona na gabaki ɗaya sai ce ni ba zan baka ba to sai wannan sahabin ya tashi yaron nan matashi sai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi sai ce ya ma'aikin Allah kaɗan yi wa wani magana mana ko kila zai ji nauyinka ya bani wannan bishiyar dabino guda ɗaya saboda in samu in tsaida gonana sai manzo Allah ce ma wannan sabon ka bashi wannan bishiyar guda ɗaya saboda ya samu ya tsaida gonansa sai ce ni ba zan bashi ba a hakkinsa ne ko sai manzo Allah ya shiru sai ce ka bashi kana da irin ta aljanna me ke ne ke miki shi ma dan ne? sai ce a ni ba zan bada ba in ce ni ba zan bada ba hakkinsa ne ko to tun da hakkinsa ne ka ga inda ne yanzu ne mutane yanzu a cewa ne ya zama arni kawai ka san mutanen mu gaggawan hukunci sai mu Allah ya shiru da ce mai komai ba ai hakkinsa ne ko sai manzo Allah ya shiru wannan sahabin da ake kira Sabit bin Dahda yana wajen sai dan ce aljanna kai abinda mutum ke buri sai ya juyo sai ya ce ya ma'aikin Allah yana so yanzu kasuwanci zai yi yana so ya tabbatar da kasuwancin da zai yi ya ce idan na siye wannan dabinan bishiyar zan sa ni ma zan zama cikin wancan da aka yi wa bishara sai manzo Allah ya ce eh sai ya juyo sai ce wane kaga yanzu yana so ya yi kasuwancin da me <laughs> ya san akwai riba ko sai ya ce wane ka san gona ta ta waje kaza kuma ita ke nan kilo da ya rage masa a ciki yake cin abinci da iyalansa da komai sai ce ka san gona ta ta waje kaza sai ce eh kana santa ya ce waye a garin madina baya burin wannan gonan tunda har manzo Allah kan shiga ya sha ruwan da ke cikin wannan gona sai ya ce na ba ka ita ka ba wannan yaron wannan bishiyar guda ɗaya sai ya juyo shi wancan ɗin sai ke kallon mutane bi ma'ana kasuwancin ta kullu mutane su shaida jama'a kun shaida suka ce eh sai manzo Allah ya juyo kalli abu jahda shi wannan da ya faɗi haka sai ce kam ibqir rada li abi dahda fil janna ana ce ما قالها مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات بل كررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي من ذن الله بسوطه فنبا يتي الله كأي سن كتت واتو بشيا دبينا دا أبو دا حدا يتي دشي أتشن الجنة يدنغ ميميتاوا يتي الله كأي سن عدد بشيا دبينا دا أبو دا حدا يتي دشي أتشن الجنة يانونا أبو دا حدا دنجنا كنن نعم الجنة تو أبو دا حدا سيكوما yana komawa sai ji matarsa tana wasa da yaransa a cikin mai gona sai shiru ya za ya gaya wannan bayar Allah cewa fa abinda suka mallaka yau fa ya fita daga hannunsu ta sai ji nauyin ya shiga ciki sai ya tsaya daga waje sai ce ya umma dahda ya ke mamar dahda sai ta ce labbaika ya abada hada na amsa kiranka ya abada hada. sai ce ukhriji min albustan fito daga wannan gonar ta ce akhruj min albustan in fito daga gonar sai ce na'am ukhriji min albustan faqad bi'tuhu fito daga wannan gonar na riga na siyar da shi kaga bata ce bata ce <laughs> bata mai tambayan wa ka siyarwa ba sai ta ce bi'tahu liman wa ka siyarwa wannan gonar sai ce bi'tuhu li rabbi bi nakhlatin fil janna sai ce na siyar wa ubangiji na an bani dabinoni a cikin aljanna sai ta ce Allahu akbar ma tadkhul ma tadkhul sai ta kabbara ta ce kan ba ka shigo barin in fito ba cikin fitowa sai yaron ta dauki dabino guda daya ya sa a baki sai ta wu ta tura hannun a baki ta ce haza li rabbi wannan na Allah ne ka je matan bayan Allah kaga irin na yanzu da ta ce ba ni saki uku daga nan na tafi gidan ubana abinda muke da shi kawai dan kai da kafi kowa tsoron Allah ka ce wai za ka da shi <laughs> yanzu da za ta ce ni ka bani quick notice in kara gaba ni ba zan zauna cikin talauci da kunci ba amma da yake su burinsu su su shiga aljanna da mazajensu to kaga shi ma yana cikin me yan aljanna to shine malam yake magana akwai ɗaiɗaiku irin haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yan aljanna ne akwai wata mata baka da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana farfadiya sai ta ce ya ma'aikin Allah ka roƙan min Allah ya warkar da ni daga wannan ciwo na farfadiya sai manzon Allah ya bata zabi sai ce in kika ga dama ki haƙuri ki samu aljanna in kuma baki ga dama ba zan roƙa miki Allah Allah zai warkar da ki sai ta ce ni zan yi haƙuri in samu aljanna ka duba za ta yi haƙuri saboda burin su ba aljanna ne fa ba wai a ta ce zan haƙura don su samu aljanna amma abu guda ɗaya ne ya ma'aikin Allah ke damuna idan farfadiyar ta kama ni jikina na bayyana maza na gani ba na kauna ka duba kishi ka roƙa Allah duk lokacin da na yi farfadiya kada jikina al'aura na ya bayyana wani ya gani sai ce to wannan zan roƙa miki Allah duk lokacin da baki farfadiyar kada jikinki ya bayyana wani ya gani ka duba yadda suke da kamun kai kaga wannan ya nuna kenan yar ina ce yar aljanna ummu aiman kaga baiwa ce ta manzan ta baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta rasu a abuwa ita ce ta ƙaraso da manzan Allah sallallahu alaihi sallam zuwa garin Madina na Makka manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ce man arada an yatazawwaj min imra'ati ahli aljanna falyatazawwaj min ummi ayman duk wanda yake so ya auri mace daga cikin matan aljanna to ga ummu aiman ya aure ta kaga me kenan ita ma yar me kenan yar aljanna fatima binti rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ita ce shugaban yan matan aljanna kaga ita ma tana ina kenan sannan Hassan da Hussein su ne shugaban samarin aljanna su ma suna ina kenan aljanna akwai wata tsohuwa ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya ma'aikin Allah ni zan shiga aljanna manzon Allah sai kalle ta sai ce a'a sai ta barke da kuka <laughs> to manzon Allah ce a'a sai ta barke da kuka manzo Allah ana zo sai ga ta ta kuka ta juya sai manzo ce me ya faru ai ka ce mata a'a shi yasa kake ta kuka sai manzo Allah ya dawo ya ce ta dawo sai karanto mata inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara عربا أترابا لأصحاب اليمين abinda manzo Allah ke nufi da ta haka ba za ta shiga aljanna ba saboda duk masu shiga aljanna 'yan mata ne ba sa wuce shekara sha bakwai sha takwas duk macen da za ta shiga aljanna da wannan siffar za ta shiga aljanna kai kuma saurayi da za ka shiga aljanna da ko shekaran ka ɗari a duniya da ka mutu kafin ka shiga aljanna za a mai da kai saurayi wanda ke ganin samartaka shine dan sha takwas sha tara kenan ko to kana nan a wannan ƙuruciyar haka za a shigar da kai aljanna sai manzo Allah karanto mata wannan sai ta fara dariya kenan me ina fata an gane sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wahshi waye wahshi shine wanda ya kashe sayyidina Hamza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce Allah yana dariya ga mutane biyu daya yana mamaki ga mutane biyu yana musu dariya Ɗaya ya kashe ɗaya. shi ma ɗayan da ya kashe wancan ya musulunta shi ma ka kashe shi wajen yaki wancan ya shiga aljanna shi ma ya shiga aljanna sai nuna wa hashi dan ina ne da aljanna ya kashe sayyidina hamza shi ma da ya musulunta aka kashe shi wajen yaki shi ma ya shiga ina kenan ya shiga aljanna ina fata mun gane to idan ka dinga duba ga sa'ad bin mu'az wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranan da ya rasu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce di handkerchief din shi na aljanna ya fi duk wani abin da ke duniya daraja Ka ga me yake nuna maka sa dan mu'az yana ina ne yana cikin aljanna to shine malam yake cewa ɗi ku haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga ambata su ‘yan aljanna ne to wajibi ne ni da kai mu shaida cewa ‘yan aljanna ne duk wanda bai yarda da su ba shine malam ce fa huwa sahibu bid'atin wannan mutumin dan bid'a ne saboda waye ya faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga shaida musu to suna da yawa in aka ce za dinga tsakulo irin waɗannan ɗaiɗaiku suna da yawa sai wanda suka iya bujiro mana muka kawo misalan su yace wa dalalatin kuma wannan mutumin yana kan bata shakun fi ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana shakka akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma daga cikin rukunnan yin imani da manzon Allah guda hudu ko biyar shine fa'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya a duk umarnin da ya bada wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk labaran da ya bada wajtinabi amma naha anhu wa zajar nisanta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai kuma ya tsawatar wa alla yu'badu Allah illa bima shar'a kada a bauta wa Allah sai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta wa al'ummansa cewa wannan abin ibada to kaga anan in mutum bai kai wannan matsayi ba to tabbas ya samu matsala a aƙidarsa wanda ƙarshenta zai iya fitar da shi daga addinin musulunci saboda in ya ɗauki abin a matsayin kuduri bai yadda ba to wannan yana fita daga addini saboda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kuma ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sani wannan mutum ya fita daga musulunci to kaga yanda bayanan suke a jere to shi sa malam ya yi tsokaci ya jawo hankali gare ni gare ka kada mu biye wa irin wa'ancan mutanen wa'anda suke suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda darajarsu sun rage musu daraja sun kushe wannan daraja bal a ciki ma akwai wa'anda ma suka kafirta sahabban irin su khawarij saboda sun ce Ali bin Abi Talib kafiri ne Muawiya ma kafiri ne to kaga me kenan kaga sun kafirtar da kowane bangare daga ciki na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to shi sa kamar yadda Imam Lalaka'i ya kawo shi a cikin littafinsa sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaa an tambayi bangarori guda uku na duniya ga amsoshin da suka bada yace an tambayi yahudawa man afdalin nas fi millatikum a cikin addinin ku suwaye suka fi kowa daraja qalu ashabu musa yahuda suka ce sahabban annabi musa sun fi kowa daraja wasu ilan nasara aka tambayi kiristoci man huwa afdalun nas fi millatikum su waye suka fi kowa daraja a ku qalu ashabu isa al-hawariyun suka ce sahabban annabi isa sune hawariyawa wasu ila shi'a ayyun nas aswa'u fi millatikum su wane ne suka fi kowa muni a addinin ku qalu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka ce su sabon manzo Allah suka fi kowa duniya wajen su kaga yahudawa da kristoci har sun fi su ne sun fi su sanin kimar marzuka ko sahabban annabawansu su suka ce sahabban annabawansu su ne suka fi kowa muni a wajen su? Allah ya tsare malam ya ce qala malik bin anas rahimahullah imamu malik dan anas Allah ya ji kansa da rahama imamu darul hijira kenan man lazima sunnata wa salima minhu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma mata kana ma'a nabiyina nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa in kana lahu taqsirun fil 'amal Allahu akbar imam malik yake cewa man lazima sunnata duk mutumin da ya lizinci sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa salima minhu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kubuta daga gare shi wajen zaki da aibantawa da renawa sun mata sa'an nan ya mutu a haka kana ma'an nabiyina to wannan mutumin yana tare da annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai wasalihina da salihan bayi wa in kana lahu taqsirun fil amal ko da ya wato yana da tawaya a wajen ayyukansa na alkhairi bi ma'ana bayi da ayyuka na alkhairi masu yawa amma baya aibanta sahabbai baya su kansu baya aibanta su baya zagin su yana ganin mutuncin su to wannan mutumin zai tashi tare da wa'annan istinbati ne Imam maliki daga wata aya shine ayar da Allah madaukaki yake cewa wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin والشهداء والصالحين wa hasuna ula'ika rafiqa menene dalilin saukan wannan aya shine hadisi ya inganta a cikin sahihaini bukhari da muslim sauban bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wata rana makwabci ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai ya tuna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya da bege da yake wa manzan Allah sai kasa bacci ya ga kawai in ba ya ga ido ya sa ido biyu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ido hudu kenan da manzan Allah ba zai iya bacci ba saboda soyayya da begen da yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita daga gidan sai tafi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaisa da manzan Allah yace ya ma'aikin Allah na tuna da kai ne na ji ba abin da ke min daɗi a rayuwata in ba na ganka bane ba zan iya bacci ba amma tun da na ganka yanzu hankali na ya ƙara samun natsuwa zan koma gida amma kash ya ma'aikin Allah kaga a duniya ni makwabcinka ne yanda nake makwabcinka ina burin yanda nake makwabcinka a yau Allah ya sa in zama makwabcinka a aljanna saboda kai idan ka shiga aljanna za ka zama tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki ni kuma ba ba lallai bane in ya kai aiki na ya iya kai wajen matsayin da zan same ta sai Allah ya saukar da wannan aya wa man yuti Allah duk wanda yayi wa Allah biyayya wa rasul da kuma manzansa fa ulaika to irin wa'annan mutane suna tare da ma'alladina an'ama Allahu alaihim ta suna tare da wa'anda Allah yayi ni'ima a gare su min as-siddiqina ko min na daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihina da bayan Allah nagartattu sai ce wa hasuna ulaika rafiqa wato abokantakan wa'annan yayi kyawu kenan sauban yanda ya zama makwabcin manzo in yi wa Allah da manzansa biyayya zai iya zama mai makwabcin sa ina a lahira kaji isharar kenan to kaga ashe kenan yin biyayya da Allah da manzansa ai shine lizanta me sunna to shine istibatan da imamu Malik imamu Darul Hijra yi akan wannan ayar Shi yasa ya faɗi wannan magana duk wanda ya lizinci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a kai? bayi da ayyuka na alkhairi masu yawa lizimtan wannan sunnan da yayi Allah zai sanya shi cikin ɗaya daga cikin wa'annan masu darajar su ne ne wanda muke kullum karanta ihdinas siratal mustaqim ko siratal ladina an'amta alaihim to su ne wa'annan annabawa siddiƙai shahidai salihan bayi kaga gudana gudana guda hudu to kaga duk wanda ya lizinci sunna to zai fada tare da waɗannan ɗaya daga cikin mutanen nan guda hudu Allah ka samu cikin su to kaga shine isharar da Imam Malik Imam Darul Hijra yayi akan wannan aya da fahimta saboda duk mutumin da yayi riko da sunna ba zai taba bata ba ruwayan imamu abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati na bar muku ababai guda biyu duk wanda ya riko da su har abada ba zai taba ba sai ce littafin Allah da sunnata kaga in dai kana neman jirgin ruwa na tsira duniya da lahira ka rike qur'ani da me da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shek abakar mahmud gumi Allah ji kansa da rahama duk lokacin da ya zo karatu idan ya zauna sai ka ja ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiyan wa musulmi ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai aiki da shi zaman lafiyar ne musulmi saboda Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lallai waɗanda suke saɓawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi hattara kada wata musiba ta same su a duniya ko kuma azaba mai radadi saboda duk wani umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada in ka saba to ɗayan biyu ne ko musiba ko azaba akwai mai sauki ciki babu musiba abu ne mai kyau sannan azaba abu ne mai kyau duk babu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ga mutane hamsin ko a yakin Uhudu su hau dutse wanda suka iya harbi gwanaye ne yace kar su sauko ko Allah ya ba mu nasara ko da mu shirkai sun samu nasara a kanmu ku tsaya inda kuke ka sauka Yanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce kar sauka, shi kenan da aka fara Yaki a karo na farko sai Allah ya ba musulmai nasara sai suka ce ah sun ga ana fasan ganima sai suka ce ah ya fa kamata mu ma mu sauka mu kwashi ganiman nan fa sai babban su wanda yake jagoran ya ce ku manta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mu sauka daga inda muke suka ce a ah, ya faɗa haka ne saboda dai mu tsaya ai in mun sauka ba matsala tun daga mutane na kwasan ganima sai suka sauka mutane arba'in suka sauka sai suka bar goma arba'in suka jawo rasuwar sama da saba'in kuma musibar ba ta takaita akan su arba'in din ba ba Allah sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa da ya bada umarnin aka saba sai da fitina ta shafe shi saboda a sai da aka rotsa mai kai wani ya ɗauki wato irin hulan yakin nan ya rotsa wa manzan Allah kai aka karya mai haƙoransa na sama da na ƙasa shi bai ba da umarni aka saba sannan aka kashe sama da mutane saba'in a wannan yakin saboda umarninsa da ya bada aka saba shi sa a cikin sallah a ruwayin imam al-bukhari ya ce amma ya allazi yarfa'u ra'sahu qabla imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra's himarin ashe masu yayan liman ko yayyun liman ba za su ji tsoron ranar da Allah zai juya kawukansu ya mai da su kan jaki ba damkari ya dago kawai sai ka ga dogon kai kaga ranar duk ranar da mutum Allah ya mai da shi irin wannan a masallaci da kyar ba yana gani liman ma zai iya idar da sallar don in ya ji ana fita da gudu shi ma zai yi mai <laughs> zai iya antarewa saboda bala'i to wannan yana daga cikin ukuba da Allah zai yi wa wanda ke riga liman dago kai a komai a cikin sallah kuma tabbas in mutane ba su daina ba wata rana sai Allah ya ajje wannan aya tunda manzo Allah ne faɗi sai Allah ya ajje wannan aya ya zama izina ga sauran ko sai ya zama faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin kenan Allah ya tsare mu to kaga a shikenan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyan wa mutum musulmi duk lokacin da mutum ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu sauki kuma rayuwarsa za ta yi kyau saboda Qur'ani da sunna ita ce manual din duk wani mutum a duniya ko da zaran ka ajiye Qur'ani da hadisi shikenan ka zama ne halakakke saboda yau ko mota ce kakkiya yanzu ba a yawancin motocin duniya ana yin su computerized da sauransu ba ba tana zuwa da manual ba me yasa ka zauna kake karanta manual din saboda kada kai me kana kuskure me zai faru da motan za ta tsaya ko to haka kai ma rayuwarka musulmi manual ɗinka shine ne ƙur'ani da sunna da zaran ka bar ƙur'ani da sunna to ka shiga cikin me ka shiga cikin halaka Allah ya tsare mu to wannan shine isharar da malam yake yi yace wa qala bishr bin al-harith rahimahullah as-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa as-sunnah imamu bishr bin al-harith Allah ya ji kansa da rahama yake cewa as-sunnatu hiya al-islam sunna ita ce musulunci wal islamu huwa sunna musulunci ita ce sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a فطوبى للغرباء wa وما guraba ya رسول qala قال yuslihuna يصلحون الناس إذا fasadu. ya ce musulunci ya fara kaman bako ne haka kuma zai koma kaman bako a idan mutane kamar yadda ya fara shi sa yanzu an zuwa ya kan ce ai sabon addini ne ko wani sabon akida ne wani sabon kaza ne suka kawo haka manzala ce yadda musuluncin nan ya fara a lokacin da ya fito a farko ana cewa sabon addini addinin matasa ko ta ce to haka zai koma kamar yadda ya fara sai ce madalla da waɗanda suke sabanta musulunci a wajen mutane sai sabai suka ce me kake nufi da waɗanda suke sabanta musulunci a wajen mutane sai mazala ce su ne wanda suke gyara mutane a lokacin da mutane suka lalace su suke kokarin jaddada musu imani su gyara alakarsu a lokacin da suka lalace sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce madalla ga irin waɗannan mutanen ashe kenan babban abin da ake ishara a kai shine rayuwar mutum musulmi ga baki daya ya kasance akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce tsira gare sa duniya da lahira kuma rashin binta ita ce halaka gare shi duniya da ne da lahira Allah ya samu dace saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara da ababai guda biyar wanda duka isharar nan da manzon Allah yayi ni da kai din da mun fuskanci shi a yau a kasan mu tamu manzon Allah ce khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ababai guda biyar in Allah ya fitine ku da shi ku sahabbaina ina roƙon muku Allah kada Allah ya sa ku gansa da idan ku na farko sai ce lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha alfasha bai taba bayyana a cikin mutane ba su fito da shi fili alfasha ba komai bane a wajen mutane illa fasha fihim ta'un sai annoba ta yawaita a cikin wa'annan mutanen ta yawaita ko bata yawaita ba والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم da ciwukan da kaka da kakanni da suka shuɗe ba su san da irinta ba mun fuskanta ko mun fuskanta ba sai ya ce ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين duk lokacin da suka tauye mudu da ma'auni sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatul mauna da tsananin rayuwa wa jawrus sultana alaihim gabanin su za su tunga za musu azaba mun dandana ko ba mun dandana ba biyu kenan ko eh, biyu kenan dai na uku walam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da masu kudin su suka daina bada zakka illa muni'ul qatara min sama sai Allah ya hana su dugon ruwa daga sama laulal baha'im lam yumtaru in ba domin alfarman dabbobi ba ko dugo ba za su samu ba nawa kenan uku walam yanqudu ahada Allah wa ahada duk lokacin da suka warware alkawalin Allah da manzansa illa sallata Allah alaihi ma'aduwan min ghairihim sai Allah ya daura kafirai a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aidihim su kwace ababen da ke hannunsu na kenan na hudu na biyar wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah matukar jagororin su ba sa aiki da qur'ani wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi su fifita wani littafin da ba shi Allah ya saukar musu ba illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai Allah ya jefa kiyayya a tsakaninsu wanne ne ba mu tantana shi ba akwai to kaga ashe kenan sabawa umarnin manzo Allah bala'i ne musiba ce fitina ce Allah sa mu dace saboda haka za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi daga wa qala fudail bin iyad rahimahullahu ta'ala insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa